يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna asabar mun shiga daren lahadi daren goma ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan august shekara ta 2020 muna gode ma Allah madaukakin sarki mai kwa komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da ya su da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da masallacin Dandali irin wajen zare jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da karatun littafin Minhajul Muslim na babban malamin addinin musulunci a Sheikh Abubakar Jabir al-Jazairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya sa aljanna ce hukumarsa idan yan uwa ba su manta ba wannan karatu namu ya samu ko tun daga ranar ashirin da 21 ga watan uku imanin wata biyar da suka gabata kenan ba mu yi karatu ba a wannan guri saboda annoban cutar coronavirus da ta gallabi duniya muna da kuma Allah madaukin sarki ya sa karshen wannan fitina ta zo waɗanda Allah ya jarce su Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu kuma kare maimaita mana shekara irin wannan wannan shine karatunmu na bakwai in ban manta ba cikin jerin gwanin karatuttukan wannan littafi mai albarka idan yan uwa za ku iya tunawa wato muna cikin littafi na farko da malam yayi a wannan littafi fil aqida ko kuma babul awwal fil aqida wato babi na farko a aqida inda muka yi farfali na farko muka yi fasali na biyu muna cikin fasali na biyu fasalin da yake bayani akan al'imanu bil ta ta'ala li kulli shay'in wato musulmi ba zai zama cikakken mai imani ba sai yayi imani da cewa Allah madaukakin sarki shine ar abinda ake nufi da ar shine mai reno kuma likulli kulli Allah shi yake renon komai ruwa da iska da arziki da lafiya da komai na Allah sai ka gamsu cewa babu wanda yake yin wannan sai Allah dan adam bai da katafu a cikin sarrafa rayuwarka Allah madaukakin farki shi ya mallaki wannan to da ya kawo dalilai na shari'a ya kawo dalilai na hankali waɗanda suke nuna Allah madaukakin sarki shine arrabu wanda ya kaɗaita da renon bayi arzikinsu rayuwarsu mutuwarsu da makamantan wannan to za mu tashi a dalili na uku cikin jerin gwanon dalilai wanda yake nuna allah madaukakin sarki shi yake banta da reno da kula da bayansa a shafi na goma sha biyu wanda suke da littafi bugu irin kuma dalili na uku wanda yake nuna allah shi ne mai reno malam ya ce دليل نقضى شهادة الفطرة البشرية الصليمة بربوبية تعالى أفاي أفي شهادة نعل الفطرة بشرية الصليمة وكو إن أفت الفطرة شين حدثت دعلا يمة تنقدم أما حدثت ميحنكت إذن دعاك سامو mutum mai hankali ko ba mutum ba a bai taba jin labarin musulunci ba ka ce wa ya halice ka wala zai ce maka Allah kuma ko da ba musulmi bane wani ita ce cin farkon layin lati famaran nasu alaiha la tabdila li khalqillah wannan ita ce fitira wadda Allah ya halicci bayi a kanta Kuma babu wanda zai canza dan adam akan wannan fitira to sai malam yace akwai shaida na fitura halittar da Allah madaukin sarki ya lafiyayyen mutum mai cikakken hankali asalima salima wadda take hankali lafiyayye wadda bai samu gurbacewar lalacewa ba kowa ya gamsu Allah shine ne rabbu mai reno wa ikraruha as-salihu bi zalika sannan kuma halittar dan adam ta yi ikirari kuma ta ambata kuma ta koka kuma ta gamsu Allah shi ne mai rayawa kuma mai kashewa mai arziki mai ɗaukakawa mai ƙasƙantawa sai malami fa inda kulla insani lam tafsud fitratuhu duk mutumin da halittar da Allah ya yi ta fitira ba ta gurɓace ba ya shi'uru fi qarari nafsihi yana shaidawa a cikin kokon ba. bi an annahu da'ifun shi mai rauni duk mai hankali wallahi san yana da rauni duk kudin ka kafin kana da rauni duk iliminka duk mulkinka duk ƴaƴanka duk matsayinka kafin kana da rauni ba ka gane kana da rauni sai idan fufari ya kama ka ya matse ka mazaje maka gardama za a gane shi kana da rauni fufari wannan sai ya dagula maka lissafi ba ka gane kana da rauni sai ka kwanta bacci sauro kwaya daya ya na ka bacci to za ka gane kana da rauni shi ne wa'ifun mai rauni ajizun gajiyayye kai din nan ya gajiyayye ne domin jin rawan kan da kake yi ko kana yi ne da rana wuyar ta kai bacci da kayi bacci ba wa yanka ya kare Allah ya tawaffal an kuka hina mautiha والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى Allah shi an rai lokacin da ya bacci da kayi bacci an kare da kai wanda bayan ya kare daga bacci sai Allah ya tafi da ran shi kuma bayan bai kare ba sai Allah ya dawo ne da ran shi ya ci gaba da rayuwa to duk mai hankali ya san yana da rauni amma a ina yake da raunin amma a gaban ma'abocin mulki ghaniyin wanda yake mawadaci jin mai karfi shine wa shine Allah wa annahu khabi'un kuma shi dan adam mai kaskantar da kan shi ne litasarrufatihi fi da yadda Allah madaukakin sarki yake jin juriya ka inda za ka gane cewa ba ka da ta cewa kai ka san ba haka aka haife ka da dan ƙarami kake to amma abin tambaya ka taba jin lokacin da kake kara tsawo ba ka taba ji ba to ba yadda ka iya in wanda ya maka nisa ya kasance ka yi aski idan ka yi aski za ka yi salsalo ko ka yi tsaye ba ka taba jin lokacin da gashin ka yake tsarowa ba Wanda yana nuna maka kai ka jiyayye ne kuma sai yadda aka yi da kai wa tadbiri lahu kuma Allah shi yake jujjuya ka yadda yake so bi haihu yadda fi ghairi taraddudi ta hanyar da za ka ga ɗan adam yana ambatawa yana kurutawa ba tare da shakka yana taraddudi ba annan a rabbuhu lalle allah madaukakin sarki shine ubangijinsa wa rabbu kulli shay'in kuma allah shi shine ubangijin dukkan komai allahu akbar ya ce wa in kana tabi na haqiqatu musallamatu la yunkiruha aw yumari fiha kullu bi sifatin salima mala yace idan dai wannan hakika da da aka ambata kowa ya sallama ya gamsu cewa Allah madaukakin sarki shine mai rayarwa shine mai arziki shine mai tsaga daraja babu mai inkari duk ma'abocin hizira halitta salima wadda take ingantacciya wato abin da ke so mutane su fahimta al'asru ko duk ɗan da yake zuwa duniya annabi ya ce Allah yana zuwa da shi ne yana zuwa duniya ne musulmi aqida ingantacciya da kaga mutum ya zo ya ce Allah biyu ne ko Allah uku ne ko to saka cin iyaye shi haka annabi ya ce kullum mauludin yulatu ala alfitra kowane yaro yana ana halitta shi ne akan fitra salima aqida mai kyau sai dai iyayen shi za su yi sakaci ya zama kirista iyayen shi su yi sakaci ya zama bai hude ko su yi sakaci ya zama ɗan shi'a ko su yi sakaci ya zama mai zagin Allah irin yan hakika ɗin nan masu zagin annabi Muhammadu da suna akan an yake mulukuncin kisa wanda suke nuna gazawar Allah wannan duk sakaci iyaye haka nan duk wani yaro babu wani yaro da aka haife shi da iska ko mai shaye-shaye ko ɗan daba sakacin iyaye ne idan aka ce sakacin iyaye ana nufin kashi casa'in bisa ɗari amma kan sami iyayen da za su tsaya tsayin daga kuma ya ya gagare su ko to wannan kuma lafi kuma alam nadir kuma abubuwa ba a hukunci da su to amma duk wanda yake da asalin halitta fitiriya shi yasa yanzu ka je ƙauyen ƙayayyau ka samu wanda yake musulmi ka ce mishi ina Allah yake ina zai nuna maka sama ko ba karatu aka yi aka ce mai Allah yana sama ba ya san Allah yana sama haka Allah ya halicci dan adam to sai malam yake cewa in dai wannan an gamsu babu mai kada musu game da juya duniya sai Allah fa innahu yadhkuru huna ziyadatan fi taqriri ma kana al-Qur'an al-Karim yanzi'uhu fi min ikhtirafat akabir al bi hadhihi al allati hiya rububiyyati Allah ta'ala lil khalqi wa li kulli shay to in dai dan adam ya gamsu da wannan to wannan kamar ka ce ana karfafa gwiwa ne ana karfafan abinda qur'ani ya cirunto mana na labarin manya-manyan arna alwasaliyi masu bautan gumaka bihadi hakika akan wannan tabbacin cewa Allah shine ar-rabb rububiyar, rububiyyatullahi ta'ala wanda ita ce rububiyar Allah shine mai halitta mai arziki lil khalqi da halittu baki daya wani kulli shayin da dukkan komai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wala in sa'altahum idan ka tambaye su suwa anna waɗanda ba musulmai ba man khalaqa ba samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da kasai la yaqulunna Allah za su ce wallahi hakika Allah la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim za su ce wanda ya halice su shine al'azizu mabuwayi, al'alimu kuma masani mai ilmi Allahu akbar wannan shaida har na ce nan ba ma musulmi ba amma jama'a abin da kai ce ba kun da ya abin da ya faru yaro ne mai da'awar musulmi ya yi waka yake cewa Allah an ba shi aron mulkin duniya kuma ya gaza wai Allah ya gaza wannan kuma da hausa aka faɗa ba ya buɗi baki ya zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi kan wani malami ko wani shehinsa to irin wannan bala'in akwai ban tsoro a ciki ga wani nan kuma ya fito a dai kana ya ce ƙarya ne babu wani Allah ƙarya ne duk ƙarya ne musulunci duk ƙarya ne annabi muhammadu duk tatsuniya ne kuma abin da zai baka takaici ko uban shi fa malami lakcara ne a biyu ce nan ke biyu ya karatu wai shi mubarak bala har kungiya gare shi yana tusa aqida a cikin yara yan boko suna cewa Allah ƙarya ne babu wani Allah asadil ne. kai mamaki a kafar Hausa za a samu dan musulmi da wannan aqida to mu musulmai mun ga Allah shine daya kuma shi ya halice mu duk abin da ya same mu mai kyau ko mara kyau daga Allah ina fata mun fahimci wannan da kyau to arna ma sun fahimci sun gamsu cewa Allah ya halitta san mai da karsai amma yanzu da shi an samu wani mai da'awar shi musulmi ne da hausa yake cewa karya ne babu wanda ya halitta sama ne ce kawai ita ce kanta shi yasa al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya da irin waɗannan yaran masu wannan akidar a zamanin shi sun ce karya ne sama ba wanda ya yi ta ita ce kanta ruwa shi ya kai shi arziki kawai haka abin yake faruwa kawai in ta yi kai arziki in kuma ba ta yi ba kai arziki ba amma wake arziki Allah ba ku yadda ba sai al'imam imam Ahmad bin Hanbal sai ya tafi bakin teku yana zuwa bakin teku sai ya tadda wani irin katon jirgi irin jirgin nan da ake cewa ana mishi wata shida ana mai ana mai da ko ai mai lodi kawai sai Imam Ahmad sai ya sai ya ce kai abin mamaki baya karewa a duniyar nan masu wannan aƙidar suna kewaye da shi ko da su yake sai suka ce malam ahmad me yake faruwa ya ce ku kalli jirgin nan shi ya namo tun daga ƙarshen duniya shi kadai ya ma kan shi lodi ya tuko kan shi ya kawo kan shi bakin teku kuma ya soke kayan da shi kadai kuma yanzu gashi nan zai juya ya koma suka ce malam babu masu kiskanci ba masu rainin wayo ba wani irin magana banza ce ya za ka ce jirgi ya makan shi lodi ya tuko kan shi ya wata shida yana daura kaya ya wata shida yana saukewa ka ce ba wanda ya yi ya ce oh jirgi ne ba zai ya tuko kan shi ba amma sama zai yi ta yi kanta ƙasa ta yi kanta kai ba kai ba yin ka aka yi ba in ka tambaye shi kai me a kulin ka sai ce o shi ta yi bai to kai uwar ta ka ita kuma waye beta in dai aka kai aka kai dai duk ƙarshe dai ba za a je kakan kakanni ba waye kakan kakanni annabi adamu to shi kuma halice shi Allah ko ka so ko ka ki to yanzu a da za ka ce wai me yasa malamai suke fata lokacin suna cewa wai Allah akwai Allah sai ka kamar babu bukata ko ka gamsu to yanzu gashi nan ana yi a Kano wane ne ya aminci abin ba zai zo zare ba kana da amincin ba za a samu a nan zare ba to wallahi akwai a nan sabon gari marmara suna nan ƙarya da suke ba Allah kuma yayin hausawa musulmi shi sa ita aƙida dole ne shi sa ƙungiyar izal Allah ya saka mata da alkhairi babban aikin da ta yi daga kafa ƙungiyar ila yau shi ne shine haƙƙaka tauhidi duk karatun ka in baka san Allah ba ko ka yi aikin banza Allah ka tsare to da haka sai ma da yake kawo hujja arna ma waɗanda ba musulmai ba sun gamsu cewa Allah shine ya halicci sammai kuma ya halicci kasai wannan aya ta cikin sautin zuhruf aya ta tara wa qala jalla jalaluhu malan yanni Allah mai girma da buwaya yana cewa wala in sa'altahum haqiqa wallahi da zaka tambaye su su arna man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da ƙasa wa sakhara shamsa kuma ya sakhare ya sauƙaƙa ya ainihin gudanar da rana wal kamara da wata la ya ƙulun Allah za su ce maka Allah wannan har na sun gamsu da wannan yanzu awa biyar ko shida da suka ke muna cikin rana yanzu gashi nan ta yanzu gashi mun shiga duhu wane ne ya hau sama ya tura rana ta bace ya jawo wata babu Ka ga rana da wata ba sa taba haduwa a nan duniyar haka Allah yake la shamsu yanbaghi ha an tudrika al-qamar wa al-layl sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun Allah ce kowanne yana da titin shi wani ba zai haɗu da wani ba da bahaushe yake cewa rana ta kama wata idan ana in rana ya zazzabi ko wata ya zazzabi wannan magudanci ne ba daidai ba ne rana ba ta kama wata kowanne yana da kwantar shi in ko kaga rana ta kama wata to an yi tashi alkiyama Allah yana cewa mai wajmi ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna mafar ran tashi alkiyama ne za a haɗa rana da wata to ranar ne ɗan adam zai ga tashi hankalin da bai taba gani ba Ya al-insan sai ka ji ɗan adam yana cewa ayna mafar ina zan je in gudu Ba ka da inda za ka gudu duk da rana da wata sun haɗu to da haka yanzu wannan ranar wa ke kullo da ita Allah kuma kullum ranar nan sai ta je ta yi faɗi sai sujjada a gaban Allah sai ta ce ya Allah gani na zo gare ka ta ina zan kullo gobe sai Allah ya ce mata ki kullo ta inda kika saba kullowa shine ta gaba kullun da Allah ya halicci duniya haka suke da rana har sai rana tashi alkiyama idan kiyama ta tsaye ko kuma tana gab da tsuwa tsayuwa ya cikin alamomin tashar kiyama mafi girma rana za je ta fada a gaban Allah ce ya Allah ina zan fito ta gobe sai ce ki fito ta inda kike fadawa to daga lokacin kuma la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw tuqbat fi imani ya kai. duk wanda bai imani ba kafin ranar ko ko ya imani ba zai mishi amfani ba Allah ka tsare Allah karka nuna mana wannan lokaci yanzu wannan ranar Allah yake tafiyar da ita ya tafiyar da wata ya tafiyar da rana ya tafiyar da wata to da za ka tambaye harna wake wannan aikin la yaqulunna Allah wallahi za su ce maka Allah ne wannan ma cikin an ankabut aya ta 61 wa qala azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana cewa qul man rabbus samawati sab'i tambaye su wane ne ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul aushil azimi kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai ya kuluna Allah da sannu za su ce maka Allah wannan cikin sautin mu'minun aya ta 86 zuwa aya ta 87 jama'a duk waɗannan dalilai ne da yake nuna wane ne ya halitta Allah Wa ke arziki Allah to don mene ba ka jawo shi wani ya arziki kai ba kai ba dan menene zaka ji haushi wani Allah ya bashi mulki kai Allah bai baka ba ba fa shi yake bayarwa ba duk abin da kaga bawa ya samu Allah Allah ya ce ka gaya ya musu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu Allahumma ya Allah malikal mulki kai kake ba da mulki tu'til mulka mantasha, kana ba da mulki gawa wanda kake so wa tanzibul mulka mimman mantasha, kana amsan mulki ga wanda kake so wa izu mantasha, Allah kana daga wanda kake so wa tudhillu mantasha, kuma kana kaskantar da wanda kake so biya dikal khayr alkhairi gaba daya hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai da kwantar da hankalinka ya kai dan uwana kana ta neman karatu kana ta neman karatu Allah bai baka ba Allah ke bayarwa bai nufe ka da shi ba ba mamaki kana so ka zama malamin addini in ka zama malamin addini dan wuta zaka zama sai Allah ya hana ka kai kana nan kana jin haushi ba a sauraron ka alhali kuma Allah ya ki a saurare ka ne domin da an saurare ka wuta zaka manzo Allah ya ce cikin waɗanda za a buɗe wutar nama da su akwai malamai to don Allah da ka rayu ba malami ba a duniya ana ganin ka ba kowa ba da ka rayu malami a duniya ana girmama ka a je lahira a buɗe wutar nama da kai wanne fi sauki ba ka raka ban mabi ba akwai wanda kai kana nan kana gogoriyo sai Allah ya baka kuɗi ba mamaki wannan kuɗin wuta zai kai ka cikin waɗanda za a buɗe wutar nama da su akwai da masu kuɗi masu kudin ma ba marauta ba masu addini masu taimako masu sadaka masu gina masallace, masu taimakon marayu kuma za ku da wutar jiya na da su Allah ya ce ba na ba ku dukiya ba eh me kuka yi mun yi kaza mun yi kaza mun yi masallaci mun yi kaza dan wa kuka yi ce dan kai muka yi Allah ya ce ƙarya kuke kun yi ne dan a kuna yi ku wuce wuta dan Allah da karayu talaka kiyama ta tsayu ka wuce aljanna da karayi mai kudi mai taimako gina masallaci makarantu ka wuce wuto ne kuma ka sauki ka zauna a talaka da haka duk yadda Allah ya yi ko wallahi kwantar da hankalinka Allah ya fi ka son kanka ba dai so kake kai kudi ba ka ji daɗi Allah ya fi ka so ka ji daɗi in ka ga bai baka ba ko gode mai ka ce Allah na gode maka kuma Allah ka sa hakan alkhairi ne gare ni babu abin da mutane suke kuka a rashin shi kamar kudi da wahala ka ga mutum ya yi tagumi ko oh, na shiga uku na lalace Allah biyo yi ni malami ba mutane ba sa faɗa wannan ko mulki in mutum bai samu bai suka damu ba amma da kawaye gari ba ka da abin da zaka ci ba ka da kuɗi sai ga hankalin ka ya tashi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yake yi Allah ya raya shi talaka annabi cewa yake Allahumma ahyini miskin wa amitni miskin wa ahluni fi zumratil masakin ya Allah ka raya ni talaka ka kashe ni cikin talakawa idan kiyama ta tsayu ka haɗa cikin tarin talakawa annabi ya ce idan kiyama ta tsayu sai talakawan al'umma shi sun shiga aljanna da shekara ɗari biyar sannan masu kuɗi su shiga dan me za ka matsa kanka in ya baka ka ce alhamdulillah kuma Allah ya kan ba wasu duniya da lahira an samu cikin annabawa irin su annabi Sulaiman Allah ya ba shi duniya da lahira irin su annabi Dawud Allah ya ba shi duniya da lahira cikin sahabbai haka cikin malaman addini Allah ya ba su ba ga malami ne ga kudi ga mulki ga sarauta da akwai wani kuma Allah ya hana shi to kai ka kwantar da hankalinka haka Allah yake so ya ganka kuma wallahi duwayenka duk dubaranka tun gabanin a halicce ka halicci mamanka da babanka da kakanka da ku da kabilar da Najeriya da Afirka da duniya da sama da ƙasa kafin Allah halicci duniya da shekara dubu saba'in ya rubuta cewa kai za ka rayu ka mutu talaka ka gaya min wani hikimarka da za ka yi baka rayu talaka ba da Allah ya tashi halitta alkalami ya fara halitta da Allah ya halitta alkalami sai Allah ya ce ma alƙalami rubuta sai alkalami ya ce mai zan rubuta Allah ya ce ka rubuta abin da zai faru cikin abin da zai faru malam audu har ya rayu har ya mutu dubu talatin zai samu alƙalami ya rubuta tun ka bana halittu duniya to kai ka gaya min dabarar da za ka yi ka samu fiye da dubu talatin ɗan za ka yi hakan allah ya nufe ka da arziki sai ka to ka haƙura yadda allah ya yoka ka gode mai kai saboda allah allah ta mu shiga dalili na uku cikin dalilai da suke nuna allah shine arrabu ma da yake tafarrudu ta'ala bil mulki Allah ya kaɗe ta da mulki li kulli shay'in Allah shi yake mulkin komai Wata tasarrufuhu al-mutlaq kuma Allah shi yake juya komai a fake komai da ka gani Allah ne mai juya shi fi kulli shay'in cikin kowane al'amari da iska da rana da kuɗi, da lafiya da arziki komai Allah ke juya shi wa tadabbiruhu li kulli shay'in kuma Allah shi yake jujjuya komai dalla ala rububiyyati wanda yake nuna cewa Allah shine ar-rabbu wanda shine mai mai reno if mala yace domin min al-musallam ya ga tin abinda kowa ya sallama ya gamsu if min al-musallami bihi lada kafatil bashar abu ne wanda dukkanin mutane sun gamsu sun sallama annal insana lalle dan adam ka gairihi min al-kainatil hayya fi hadha al-wujud ɗan adam kamar sauran halittun da suke ban ƙasa dabbobi da iska da ruwa duka kai ɗan adam ɗaya ne daga cikin to shi ɗan adam la yamliku alal haqiqati shay bai mallaki komai na haƙiƙa komai mallakin shi na haƙiƙa ba naka bane inda zaka gani dukkan mu na akwai abin da ka mallaka haka ne malam kai me ka mallaka cikin arzikin da Allah ya baka ni misali da shi kana da gida ko wallahi ka mallake shi yanzu nan da shekara 100 nawa yi duk abin da kake ganin ka mallaka ko wallahi ba naka bane aro aka baka gida za ka ɗan zauna shekara hamsin sittin saba'in tamanin wata rana ba naka bane mota ba taka bace duk abin da ka gani ko na Allah don haka in Allah ya baka kashin ruwa ajiya aka baka ana so a gwada imanin kai shi ne ma da yake cewa dan adam la yamliku alal hakikati shay'an bai mallaki komai na hakika ba kare dan mallaka na wucin gadi amma mallaka 100% ba naka bane bi dalili ma da yace akwai dalili me dalilin annahu yakhruju awwala ma yakhruju ila hadha alwujud alil jism ya ce dan adam yana fitowa zuwa ga wannan duniyar ariyal jismi mai tsiraitacciyar jiki ma'ana ne tsirara kake zuwa duniya ka taba gwanda aka haife shi da babbar riga da jamfa da wato ba ai mata sukan ce an haife shi da riga me suke nufi da riga wata kazanta ce ba mahaifa ce take sargabewa a jikin yaro sai ya zo duniya ita ce rigar kuma wannan rigar uban shi da aka haifai bai so ya gani wani ba ta yi sarfa haihuwa ya ce da Allah nuna mai ba baka da bukata ita kanta uwar ba ta da bukata ballantana ɗan da me da aka haifa da haka duk wanda zai zo duniya yana zuwa ne tsirara hafiran ra'asi mai wofattaccen kai ka taba ganin wanda hula wa ka taba ga an haife shi da rawani to da an baka sarauta kar kai girman kai ko dan ka zama malami kana nan kar kai girman kai ka zo ba dan hadil kadamai kafafunka ba takalmi haka ka zo duniya bika wa ya kuruji inda ma ya kuruji min kuma dan adam ga dai ka zo ba komai ko ko ba ka zo ba wallahi haka ka koma wallahi yadda ka zo ba koma wallahi haka zaka koma babu wanda zai koma da salula kaga zo mai wannan dan banza in ka mutu wallahi sai an cire shi takalmi riga kaf yadda ka zo ba komai haka za ka koma wa ya kharuju inda ma ya kharuju minhu mufarikan lahu laysa ma'ahu shay'un siwa kafanin yuwari bihi jafanu malin ya ce haka nan mutum yake barin duniya a lokacin da yake barin duniya laisa ma'ahu shaikun tare da shi babu komai siwa kafani face wari biyi bihi jasaduhu wanda za a ainihin suturta mai jikin shi da shi malin ya ce fa kaifa idan ya siku an yi in ko dai wannan ita ce rayuwar ɗan adam ka zo ba komai ka koma ba komai to ta yaya za a ce innal insana malikul lishayin alal hakikati fi hadal wujudi in ko haka al'amarin yake to ta yaya za a ce dan adam ya mallaki wani abu ai baka mallaki wani abu ba shi yasa ibn al-qayyim yake wani baiti yake cewa wa fi qabdi kaffi at-tifli inda wiladihi dalilun على الحرف المركب في الحي وفي بطها عند الممات علامة ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء الله أكبر ابن القيم يكي يتوى وفي قبض كف وفي قبض كف الطفل عند ولاده يجي kaga da jariri lokacin da ake haihuwarsa za ka gane hannun shi yake ya za gane shi a dunkule duk yaro in za a haifi jariri za a gane shi aya a dunkule shi ne wafi kafin kafin tafi wato kalura damke wadda hannun jariri yake inda wiladi lokacin da ake aka haifai dalilin ala shartil murakkabi fil wanda yake nuna maka kwaɗayin ɗan adam wajen tattara abin duniya Tunda ya zo duniya hakan nan da ka yayi kuɗi naira halal haram ciwatuwa corona duka duka haka za ga yana ta alama wai sai ya rike sai ya tara. to duka gama tarawa wata wata ne mai zai faru mutuwa ko sai ya ce wafi basiha inda mamati alamatu amma lokacin da zai mutu kuma ba ya hannun yake a buɗe shi ne wa amma a kalura lokacin da ya zo mutuwa za ga ya shafaɗa hannun a buɗe inda almamati lokacin mutuwa alamatu saƙo ne me yake ce maka ala jama'a ku lura duk ku kalle ni fanzuruni ku kalle ni kada kharashtu bila zan koma lahira ba komai haka za ka koma shi sa ɗan adam kwanci da hankali in Allah ya baka gode mai in bai baka ba ya haku sa'anin in Allah ya baka to ka yi ƙoƙari a ci daga cikin arzikinka domin wallahi duk kwaɗayinka sai ka mutu baka bar komai ba za ka tafi lahira daga kai sai littafali kai wallahi a cikin mutanen kirki a kowanda ya mutu littafalin ma bai da shi sabon annabi ne sallallahu alaihi ya mutu aka zo binne shi babu abin da ya mallaka sai fallan zani annabi ya ce ku me likafani da shi da aka shimfiɗa shi aka ja likafanin aka rufe shi, sai ko shi su fito annabi ya ce ku ja likafanin kafa a rufe kafafun aka rufe kafafun kan ya fito annabi ya ce ku rufe kan ku bar kafafun ku samu wato eh, ganye ku rufe kafa shi ku mishi likafani wannan duk abin da ka tara ba shi bane abin da yake da muhimmanci aikin wato dan adam yana da gururi kaga wannan rayuwar ta ta duniya zai yi wahala kaga wanda zai shekara 200 annabi ya ce shekara 60 ne fa mu da wannan al'umma yanzu tunin wadannan da wahala ka samu mutum mai shekara 100 guda goma ban ce babu ba amma an baka aiki da wahala ka samu mai shekara 100 mutum goma to yanzu ka kalli wanda shekara 100 nan ka gama shekara ɗari idan fa ka mutu aka kai ka dabba aka binne kaga idan aka kwantar da kai a wannan tsagin cikinka na dama wallahi sai ka shekara ɗari biyar baka juya ka tsoranta ka wulaƙantar da rayuwarka muje ka shekara ɗari ka tuna kwanciyar kabari za ka shekara ɗari biyar ko shekara dubu a kabari idan aka tashi a kabarin nan fa za a je a tsaya a gaban Allah fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana za a tsaya shekara dubu hamsin a tsaye in aka wuce nan za a tafi ko wuta ko aljanna ita kan khaliji na fiya ne babu iyaka dan Allah don girman Allah me ya kamata mai hankali yanzu ya kamata ka tomartar da rayuwar kabari shekara ɗari biyar ko dubu akan shekara hamsin 60 70 kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya ka damku ka wulakantar da shekara dubu hamsin za ka yi a gaban Allah da kuma rayuwar lahira to wallahi kowa ya kan shi kiyamun lai kowa ya shiga yi shi kaga da ka mutu kaga da ka mutu yanzu Alhaji Muhammad yana ina ba ya mutu ba wallahi shi ke babu abin da zai karar da shi sai sallan nan da yake a masallacin nan da ayyukan shi na alkari da yana da rai ina da tabbas insha Allah da yanzu yana ina da yanzu yana nan Allah ya gafarta ma Alhaji Allah ya fi mai Allah ya sa aljanna ce mu komai shi zai maka amfani musamman matasa kuma alhamdulillah mu tudun wada alhamdulillah matasa suna sallah alhamdulillah to wannan alkhairi amma mu ƙara mu ƙara ayyukan alkhairi Allah ya sa mu cika da imani to sai malam yace karka damu da duniya zaka zo ka zo ba komai kuma zaka bar duniya yaya ba komai to sai malam ce. dan adam bai mallaki komai ba idan dai haka ne ka zo ba komai ka koma ba komai fa kaifa idan tsako an yuqala to in ko haka ne ta yaya za a ce annal insana malikun li shay'in hal haqiqati fi hadha al wujudi a ce dan adam ya mallaki wani abu na hakika duk abin da ka mallaka na aro ne in gida ne yanzu ka shiga layi bimin nan daga farkon layin zuwa karshe da wahala ka tarar da wanda ya gina gidan yana da rai daga farkon layin zuwa kashi zai wahala duka masu gidajen duka wallahi ba kansu duk sun mutu kuma da kuke ciki wallahi wata na haka ne kallon majarotin nan kashi saba'in bisa ɗari masu gidajen wallahi kun koma ga Allah kuma haka wala kad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra dai dai ake tafiya kuma in za ta ba a baka lotus Alhaji Muhammad an bai lotus ne ai ya ishe ka misali an ce da shi aka yi magarba aka yi isha'i tsakanin magarba da isha'i da aka ce Alhaji Muhammadu an yi baba baka mutu zungurar ka zai ce wallahi ba na son zolaya kai wallahi ka cika wasa wallahi wallahi haka zai ce maka wallahi da za ka ce mai an jima za ka mutu ko wallahi ya ce zolaya shi kake kuma kun ga a ɓoye mutuwa arziki ne ba kaga shi alhaji muhammadu da ya mutu da fa ya san ranar zai mutu ko kaga salolin da ba zai iya yin su Ba wala ba zai iya rikicewa za ka yi ba za ka iya ba ba za ka nutsu ba to shi sa Allah madaukin sarki ya ɓoye mutuwa in ka za ka musa ka dinga tuna lahira Allah ka sa mu cika da imani to dan adam bai mallaki komai ba sai malamin shi وإذا بطل أن يكون الإنسان وهو أشرف هذه الكائنات مالكا للشيء منها إنكو يا زما ba zai yiwu a ce dan adam ya mallaki wani abu ba duk da kuma cikin halittun Allah kaka babu wanda Allah halitta shi ya daga darajar shi kamar ɗan adam Allah yana cewa وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا dan adam ya fi kowace halitta daraja wasu malamai suka ce mala'iku sun fi dan adam wasu malamai suka ce a a farkon al'amari mala'iku sun fi dan adam daraja amma a ƙarshen al'amari dan adam ya fi mala'iku daraja dalili kuwa in aka yi rayuwar nan aka tsare aka tafi aljanna mala'iku ma hidima su ma dan adam amma a nan duniya mala'iku suna gaban dan adam saboda su la ya'tuna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah da suna gaba to dan adam a nan duniya tsakanin dabbobi da ainihin aljanu da iska da ruwa dan adam shine mafifici to dan adam bai da komai duk wani abu da dan adam ya mallaka ba nashi bane to sai malik fa famanil maliku idan in dai dan adam bai mallaki kowa komai ba to wane ne mallaki komai in haka ne shine Allah al maliku mamallaki huwa Allah shine Allah wallahu wahdahu shi kuma Allah shi kadai ne wato baka gane Allah Allah ne sai in kana tuna ya karshen duniya ta kasance ibn qayyim yana kawo ya faɗa a cikin littafin shi ar-ruh kitabur ruh yake cewa wannan rayuwar da kaga muna yi ko tana da lokaci annabi ya ce damar shekara 60 ne zuwa 70 za mu zo muna ta mutuwa ɗaya bayan ɗaya yau wani ya mutu gobe wani ya mutu jibi wannan watan wannan satin to za a kai lokacin za a yi busa a cikin ƙaho idan mala'ika mai busa ƙaho ya busa kowa zai mutu zai zama babu wanda zai rage sai Allah shi kare sai mala'ika jibril sai mala'ika israfil sai mala'ika mika'il sai malakul mauti mai ɗaukar rai kowa ya mutu kowa da kasan kowa har mala'ikun sama duka hamalatul arshi kowa ya mutu sai Allah ya kalli mala'ikan mutuwa sai ya ce mala'ikan mutuwa ya ce na waye rai Allah kuma ya sani ba sai ya ce ya Allah kafi ni sani amma babu wanda ya rage a duniyan nan sai kai da baka mutuwa sai mala'ika jibril mai aiko da wa'ayi sai mala'ika mika ilu wanda yake kula da ruwa sai mala'ika israfilu mai busa ƙaho sai kuma ni mafi rauni cikin bayanka mala'ikan mutuwa mai ɗaukar ran sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa je ka ɗauko min ran mala'ika jibril mala'ika jibril duk halittun Allah babu kamansa duka kam manzo Allah ya ce na gan shi yana da fuffuke 600 wani mala'ika da annabi ya gani tsakanin haɓashi ya lanka kafa da tafiyar shekara 700 Allah ya ce a ji a ɗauko mala'ika mala'ika jibril mala'ikan mutuwa yana zuwa sai ya tadda mala'ika jibril ya ma su jada. sai mala'ikan mutuwa ya ce ya kai jibril Allah madaukakin sarki ya aiko ni in ɗauki ranka mala'ika jibril ya ce ni sai ce kai ba sai mala'ika jibril sai fashe da kuka zan mutu ya ce yau za ka mutu malaika biyu sai ya daga ya ce Allahumma hawwin alayya sakratul maut malaika biyu sai ce ya Allah Allah ka tausaya min dacin mutuwa Allah ka sauƙaƙa mu kuncin mutuwa Allah ka sauƙaƙa mu nan take mala'ika jibril mala'ika malakul maut zai kama mala'ika jibril sai ya rungume shi ya matsi shi sai ya ɗauki ran shi ya faɗi ba rai Allah mada sai ya koma gurin Allah Allah ya ce wa ya rage ya ya kai malakul maut sai ce ya Allah kafi ni sani amma daga kai sai Israfil sai eh, Mika'il sai ni Allah ce ka dauko mun ran Mika'il mai kula da ruwa da iska shi yana can yana jiran iska ta kada ya ce ma ruwa yi can sai a ce lokacin mutuwa ka yayi shi ma sai fushi da kuka ya ce ya Allah ka tausaya mu ka tausaya mu nan take malakul mawt ya kama shi ya matse shi ya dauki ran shi faɗi bare ya koma Allah ya ce wa ya rage sai ya ce tsora israfil mai busa faho Allah ya ce jika da komar ran shi shi ma ji a ɗauko ran shi sai ya rage duk duniya babu wanda ya rage daga Allah sai malakul maut sai Allah ya ce ma malakul maut wa ya rage sai ce Allah ba wanda ya rage daga kai sai ni mai rauni sai Allah ce kawo min ranka sai ce la ilaha illallah Allah ba yanda zai ce ba yanda zai bar in koma ke ka koma ya lalaba duniya kaf babu kowa sai ya fashe da kuka ya ce ya Allah mutuwa ɗaki Allah ya ce sai na ɗanɗana maka abin da ka ɗanɗana ma bayina wallahi yau za ka mutu sai Allah ya ce ka tafi tsakanin wuta da aljanna ka je ka ɗauko min ranka malakul mautu sai ya je tsakanin wuta da aljanna ya faɗi ya yi kuka ya Allah su jira Allah ya ce na umarce ka kawo ranka nan take zai rawo ran shi da kanshi zai karmata wani ihu wanda wannan ihu da ake akwai sauran halittu a duniya karan kukan mutuwar malakul mutu da kowa sai ya mutu duk duniya sai a waye gari yanzu malakul mutu ya faɗi ya mutu babu kowa sai Allah sai Allah sai ya leko duniya sai ce ina masu kudin garin ina sarakuna ina gidaje ina mulki ina munafunci ina admission ina duk wata tsiya da ake ina mai mulki ina mai fada a ji yau duniya ta yi tsi sai Allah ya ce limanil mulkul yau yau waye isa amsan ma ba mai amsawa sai ya ce lillahi alwahid alqahhar mulki yana da Allah wahid wanda yake kwaya daya alkaharu wanda ya gagar zuwa to jama'a musulmi duniyan nan ta Allah ce mulkin nan na Allah ne dukiyar nan ta Allah ce arzikin nan na Allah ne ilimin nan na Allah ne sarautar nan na Allah ne izzarka ta Allah ce duk wani abu da ka gani Allah shi ya baka don haka sai malin ya ce in dai ya zama babu wanda ya mallaki kowa sai dan adam bai mallaki komai ba to wane ne ya mallaka sai sai dai Allah wanda yake guda daya wa biduni jadali ba tare da jayayya ba wala shakkin ba tare da shakka ba wala raimin ba tare da kokonto ba Allah shi ya mallaki komai wa ma tsila wa sullima fil mulkiyyati yuqalu wa yusallam kadhalika fi tasarrufi yadda aka fada aka sallama cewa babu mai mulkin komai na hakika sai Allah to haka nan sarrafa abubuwa babu wanda yake yi saiwa sai Allah kun nemi aiki da wani ya samu baka samu ba haka Allah ya so kun nemi kuɗi ya samu baka samu ba haka Allah ya so yayi arziki kai baka kwantar da hankali ka haka Allah ya so ya sarrafa wa tadbir kuma Allah shi yake juya komai li kulli shay'in da dukkan komai sha'an eh, li kulli sha'an min shu'uni hadhihi al-haya komai da kaga an sarrafa shi a duniyar nan haka Allah ya tsara shi wala amrullahi jabir al-jazairi yake cewa na rantsi da Allah idan la yi sifatu rububiyya wannan ita ce siffar Allah ta arububiya na reno menene siffar Allah alhalku halitta da Allah lokacin da Allah zai halice ka ya shawara da kai to haka lokacin da zai azurta ka ba zai shawara da kai ba ba zai shawara da kai ba alhalku wake halitta Allah wal rizqu haka arziki Allah ke yi wal mulku mulki na Allah ne wat tasarruf da ƙarrafawa na Allah ne, wata dabir da jujjuyi al’amura duk na Allah ne, wa ƙadiman ƙadis sallama al’akabirar wasaniyin, akabirar wasaniyin min abarin al’asna, ma da ya ce cincini masu bautar gumaka, waɗanda suke bauta ma gumaka sun sallama, sajjala zalikar ƙur'anul karim fi gairi suratin minas zuwa. Ƙur'ani ya sajjala ya rubuta ya ya tanada ya ajiye mana tuni da qur'ani ya ba mu labarin arnan farko ma sun gamsu ba mu yi tsewa sai Allah qala ta'ala Allah yana cewa ƙulce ce ne da su mayar yarzuqukum mina samai wal arzi wane ne yake azurta ku daga sama wal arzi da kafa wane ne mai arziki Allah amma yamliku sam'a wane ne ya mallaki ji wal absara da gani waye ya wannan Allah Ba ka taba ganin makawo mai ido ba wani makawon idan shi abu na ga girma amma sai Allah ya ɗauke na'urar ganin sai ya bashi da bayan gidan ka taba ganin kurma wanda kunnen shi abu na kafa kafa ba ko bai ji waye mallaki jin waye mallaki ganin Allah sa'annan naka kenan akwai kuma asalin ji jin Allah ya fi kowa wata rana annabi sallallahu ya wasallam yana zaune a gidansa a ɗaki ko a afon a waje Mata shi na na Aisha tana cikin ɗaki sai wata mata ta zo ta kawo ƙaran mijinta ta ce ya rasulullahi mijina yana mun kaza yana mun kaza yana mun kaza tana ma annabi complain na na Aisha tana ɗaka amma ba ta ji sosai ta je miji ta je. saɓani amma da za ka tambaye na Aisha wai mai matan nan ta kawo ƙarar mijinta ba bata sani ba na Aisha ta ji wani abu bata ji wani abu ba annabi ta gama ta gama complain wannan baiwa Allah ta kawo ƙarar mijinta tana karewa sai Allah ya saukar da wahayi qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u taharurakum Allah ya ce kadin sami Allahu Allah ya ce kaulan lati tujadiluka fi zawjiha zancar matan da take kawo karan mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai kuka zuwa ga Allah sai Allah ya ce wallahu yasma'u taharirukuma Allah yana jin tattaunawa sai na Aisha tace kai Sarki ya tabbatar ma Allah wanda jin shi ya jin kowa tace yanzu ga ni a cikin daki ga ni a cikin daki wannan mata tana kusa da ni tana complain ina jin wani bangare ban jin wani bangare amma Allah yana saman bakwai yana ci haka nan ganin Allah ya mamaye ko'ina babu wani inda za ka ji Allah baya ganin ka to shi ne wa kul man yamliku wa amman yamliku sama wal wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne yake fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al kuma yake rayar da al matacce min al daga rayayye malamai suka ce menene fitar da raye da matacce shine fitar da kwai daga jikin kaza yanzu ita kaza yaya take mai rai ke amma a jikinta ake fitar da mai kwai shi rai kwai yana da rai bai da shi kuma yi kurji da ake mai mayyiti a jikin kuma kwan da yake matacce sai kuma a fitar da mai yi. duwa ke yin wannan Allah ha Allah ne yake fitar da ɗa fasiki daga uba mutumin kirki babu mutane mutanen kirki ‘ya'yansu in banza ana samu ko ba a samu kuma ana samun mutanen banza ‘ya'yansu kuma wasu iri na kirki kakan ga kafiri ya haifuwa musulmi kuma kakan ga musulmi ya haifuwa wannan ji Allah ke wannan ba ka bane ba ka bane kai dai kai abin da malamai suke ce mishi al-akhdhu bil asbab karki sababi ka nemi mata ta gari ka ba ɗanka tarbiyya. in Allah ya ga dama sai ya shirya maka in ya ga dama kuma sai ya jarumce ka sai Allah ya ce wane ne yake wannan aikin wa mai yudabbiru amra, wane ne yake jujjuye al'amari ya kawo rana ya kawo wata ya kawo haske ya kawo ainihin duhu ya kawo 'ya'yan itatuwa ya ɗauke su duk wake yin wannan Allah ya ce idan ka tambaye su wake yin wannan fasa ya ƙulu Allah su da kansa arna ba musulmi ba za su ce Allah ne kul Allah ya ce ka ce musu afala tattakun to me yasa ba ku tsoron Allah fa fa kuma Allah rabbukum alhaq Allah ya ce wancanan shine Allah Allah rabbukum ubangijin ku alhaq na gaskiya fa ma za ba da alhaq illa dhalal Allah ya ce babu babu abin da ke biyo bayan din gaskiya sai me sai ba ta haka ba wuce ci daga cikin gaskiya shi ne aifa ma za ba da haqqi illa dalal da ka ki babu abin da za ka fada sai ga bata to Allah ka tsare mu daga fada wato daga bata ka daura mu akan abin da kake so kai da shi abin da muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sai a mako sai idan Allah ya mu daura da inda muka tsaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام wa ورحمة wa وبركاته